alhamdulillahi ai mu malamai sai a rinka kokarin ban a baya yara yan kananu masu sa dangele dangelen wando kaga wando da an tsatsa ga da reza sai mutum ya zo ya ta sai ta harka salamu alaikum <coughs> yanzu kin ga yana da kyau gwamnati ta rinka biyan mu za ka zagayawa lungu da saƙo mu mun san inda ake aikata barnan nan yanzu da ba dan Allah ya sa na zo na miki kudu ba ba kin ga yau ba za ki azumi ba gaskiya kamala wanda da ka zo umma zuwan ka ni ya min daɗi ga shi nan zan ɗan ɗauka wayan abubuwan amma ina so kullum ka dinga zuwa dai akai akai ina zuwa ina ɗauka ko kaɗan kaɗan ne yakwa dan in ba irin ku a gare to ai gare kin ga na gaya miki mm. azumi ashirin da tara ake eh. in an kai kora a je talatin cif amma ba a wuce talatin in ka je kai azumi ya haura talatin za a iya samun matsala na zaci arba'in ne ma ni kan mala arba'in. na ma zaci arba'in ne ka ga gwara yanzu da ka zo ka fahimtar da ni na gane ko a ka zaure da suke fara azumi watan na wani lafiya lau na gajiya Karama dama kana zuwa gidan da ne mala. Ki duba ki ga ka ga ka samu munafukai masu binka a baya. Haka ne mala a irin wayna sai dai a musu addu'a Allah ya Wallahi kana kana tafa mutum na biye da kai a baya ina ka je ina za. Allah ya shirya. Ina ka je ina za ka. Kai yanzu ga ruwa. Oh sai yanzu kai kuma tun da za ka haifo ka sai yanzu. Ni gani ne malam dama yana zuwa gidan nan ne. Kai kai kaka ce wani ba. Na zo na su hudu ba. sai ka ga muna zaune muna sallah muna sallah ya kaga sun sako wani kaya su ta yawo a ciki hankalinka ita nan ne nan sai na ce to duk inda take sai na nemo ta domin mata wa'azi wannan shiga da take yi bai kamata ba bai halatta ba a musulunci mutum ana watan ibadar Allah ka zo ka rinka yawo da damammun kaya a ciki mallam kamar daga daki na kama to ba ba da dai na shiga dakin na duba ta ba in ban shiga dakin na mata wa'azi ba aikin wa'azi ma da aka ce ka sitirta ka samu mutum shi kadai ka gaya mai kuskurensa ba ka zo ya muɗiɗi media ba ko ka tara mutane ka ce wance ta yi kaza ta sa damammun kaya ta yi kaza ta yi wannan duk ba daidai ba ne ba haka ɗan koma to malam na gode Allah ya saka malam dai a dinga zuwa dai ana ɗan yawwa kin ga yanzu shigar da kike ko ke ba wala sai kin shiga uwa ba musulma ba Kirin rinka shiga yawwa Allah kin ga farilla wala guda bakwai ne hmm. kin ga da kika ce kin zaci guda sha ɗaya ne wallahi bakwai ne yawwa yanzu kai da ka zo me ka yi nan gidan ai da yake na ka mata ruwa ne ke na ta ɗeba mata ruwa wallahi ta ake ni ɗeba mata ruwa ne ruwa daga malam ya gida to malam nagode a huta gajiya malam nagode <laughs> ku ne zai shigo har gidan baiwa Allah nan bayan ku a gari karankata ga kowa ya san yar iska ce ya san yar iska ce wallahi shigar banza take kuma duk inda ta dine mata ake amma kadi malam wai shine wai yau ya zo gidan wai wa'azi ya zo mata fa ya dauka ba ban gane komai ba wallahi